There is need, urgent need for this conference to stop immediately. tsohon mataimakin su feto janar na 'yan sanda abdulmumin abubakar ke bukatar a dakatar da taron kasa har sai an shawo kan kashe-kashe da zace mutane a sassan najeriya daban-daban Hakan na zuwa ne lokacin da taron kasar ya cika da juyayi musamman ma harin bom na nyanya, wanda ko da yake wasu a taron na ganin don kashe-kashen sun tinkaro kokowar birnin tarayya ne. Sunana Dr. Mrs. Hannatu Ibrahim dukan mu gaya wa juna mu gaskiya in ta kama mu je mu sami shugaban kasa ya kamata a same shi a zabi wa'ansu dattawa da kwararru waɗanda ba za su ji shakkansa ba su gaya masa cewa ya isa haka rayuka na tafiya Na ci karo da wakilin taron ambasada Ladan Shuni na nuna san ba sakaci ko hannun gwamnatin Jonathan a kashe-kashen kamar yadda wasu wakilai ke ganin Boko Haram ta kasu kashe-kashe. Babu yadda za a yi shugaban kasa wanda ke son mulkin jama'a a ce suna da hannu kashe mutane. In yi kashe mutane wajen mulki. Mutanen da ke irin waɗannan allegations su to da evidences na cewa ga abin da aka yi kuma ga dalilin da aka yi. Yanzu ana ta mun gano a cikin conference a faɗi wannan a faɗi banza a faɗi wafi. In kana tunawa shekara uku da suka wuce an yi predicting by 2015 da benin najeriya masu irin wannan suna su haɗar ƙarya a haɗar abubuwa wanda za su sa mutane su ce ai abin nan da ake plan cewa najeriya za ta wace 2015 to ina gaya maka cewa mutane za su ci kunya su ne kake ɗaukar suna ta ingiza wannan lamari na maganar rabewar najeriya din nan makiyin najeriya ne america ta faɗa by 2015 da benin najeriya so haka gani america ta cikin makiyan mu akwai wasu makiya gaddafi ya tafi tsalle country wadda ake gani yau a afirka duk duniya babu kasa wadda adda jama'a irin najeriya wanda suke suna da bambancin abubuwa kashi kashi amma muna tare haɗe to suna bakin ciki sai dai wakili buba galadima daga yobe na ganin lamarin akasin hakan ai a najeriya yanzu babu wani abu da zai auku kakau da siyasa daga ciki ai shi yasa su mutanen pdp suka ce 'ya'yan apc ne suka dasa wannan bom ta tashi ta kashe mutane nasiru idan mafaɗin magana wawa ne mai jin maganan nan ba wawa ba ne su da suka san sun dasa bom ɗin sun kashe mutane ai sun je can suna ta nishaɗi suna shaye-shaye suna raye-raye a kano domin ba su damu da rayukan 'yan adam fiye da mutum ɗari biyar da suka mutu a wannan abin ta'asa da ya auku a nyanya ba wannan rali ne kawai na karɓar shekarau ai shekarau ya fi rayukan mutane fiye da ɗari biyar da suka mutu in a wata ƙasa ne wannan abu ya auku da kuma sace 'ya'yan matan nan fiye da ɗari da aka yi a cibok ɗin borno wallahi tallahi in shugaban kasar yana ma muhawara a majalisar ɗinkin duniya wallahi barowa zai ya dawo kasarsa ba wai yana cikin kasar a zaune har ya tafi gun wani kamfen wai yana karban wani mutum zai shiga jam'iyyarsa ba ya nuna rashin imani kan abubuwan da yake aukuwa ga al'umma kusan duk matan taron sun sa baƙaƙen kaya don nuna baƙin cikin yadda tsaro ya taɓarɓare a Najeriya Nasiru Adamu alhi kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya